صل على محمد وآل محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci da fatan ainihin cikin koshin lafiya ga uban da muke dauke da su farko dai akwai labaran duniya bayan nan kuma na tafi da sauran shirin da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na lafiya sai da kula za mu kawo muku shirin kyasoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau za mu karkare da shirin nan na mu koyi harshen farisanci amma kafin jin uban da na ambatan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau talata 28 ga watan Nuwamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 14 ga watan Jama'a ula na shekara 1445 hijira ga Mariya. Masu saurari kuma san cewa shekaru 63 da sa gabata rana irin ta yau 28 ga watan Nuwamban shekara ta 1960 kasar murtaniya ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka kafin wani lokacin da turan portugal ne suka fara mamiyar kasar a cikin karni na goma sha biyar miladiya sannan kuma turan holland daga nan sai turawan ingila da karshe dai a shekara ta alif da uku turan faransa suka mame kasar ta murtaniya sai kuma shekara ta alif sittin kasar ta samu 'yancin kanta bayan wani zaɓen rabgar da a gudanar wanda sakamakon sa nuna cewa mutanen kasar suna bukatar 'yancin kai kasan mutaniya tana makwabtaka da kasashen algeria mali da kuma senegal masu ware kun san cewa shekaru 59 da suka gabata rana irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta lokacin ta fitar da wata doka ta samar da wakilan malaman addini da kuma na lardunan kasar da gasken majalisar ministoci domin kakkaɓe hannun malaman addini a cikin siyasar kasa baki daya. amma sakamakon rashin amincewa da malaman addini suka yi da wannan doka na tsawon kimanin watanni biyu daga cike har da margayi imam Khomeini da ƙarshe dai sarki Riza na lokacin ya sake amincewa da dawo da dokar wanda shine nasara ta farko da malaman addini suka samu akan gwamnatin sarki sha a ƙasar Iran. da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 52 da sa gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan nuwamba na shekara ta 1971 bayan janyewar sojin burtaniya daga tsibirin abu musa tambu sugura da kuma tambu kobara waɗanda suke kusa da mashigar ruwa ta tekun farisa wadda ake kira da mashigar hormuz waɗannan tsibirai masu mahimmanci guda uku a fagen tsaro sun koma hannun ƙasar iran kafin wannan lokaci dai turawa sun mamaye waɗannan tsibirai ne a shekara ta 1887 don kula da harkokin kasuwancin su a yankin tekun farisa da bahar oman amma shekara ta 1971 saboda matsalolin tattalin arziki da siyasa birtaniya ta janye daga waɗannan tsibirai guda uku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 To kafin nan dai ga mahimman kanun labaran. Ana ci gaba da sakin mutane tsakanin Isra'ila da kuma Hamas a daidai lokacin da aka tsawaita yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma. jagoran zuwan zuhal musulunci na iran ya ce sojojin ruwan kasar sun samu nasara ta ban mamaki bayan zuwan zuhal musulunci sojojin nijar sun soke dokar da ta tanadi hana safarar bakin haure zuwa kasashen turai to yanzu ga labaran kamar yadda za a ji su a daidai lokacin da aka tsawaita yarjejen tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kuma hamas an tsara sakin wasu sabbin mutane tsakanin bangarorin biyu a wannan talata a jiya litinin dai an sako wasu 'yan isra'ila goma sha ɗaya da aka yi garkuwa da su sannan an sako falastinawa 33 daga gidajen yarin isra'ila yarjejeniyar tsakita wutar da aka cimma a ranar juma'a an tsawaita ta a karan farko da kwanaki biyu wato har zuwa ranar alhamis tun dai lokacin an sako falastinawa 150 mata da samari maza sai kuma 74 da aka saki daga gaza daga cikin 240 da ake tsammanin kungiyar hamas na tsare da su tun bayan harin ba da ta kai a kan isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba a wani labarin kuma yawan falastina wanda suka yi shahada sakamakon har har martanin isra'ila a zirin gaza sun zarce mutum dubu goma sha biyar ciki har da yara dubu shida da ɗari da hamsin da mata dubu hudu a cewar ma'aikatar lafiya ta hamas a nata bangaren isra'ila dai ta ce an kashe mata mutum dubu da ɗari biyu to a wani labarin kuma bisa ga bukatar da wasu ƙasashe suka gabatar na kagabawa isra'ila takunkumi saboda yakin da ta kaddamar kan gaza kasashen da dawar larabawa saudiya morocco da kuma bahrain sun nuna kyan amincewa da kakabawa isra'ilar takunkumi akan man fetur kamar da jaridar horiyet ta turkiya ta rawaito a yayin taron kungiyar haɗin kan kasashen larabawa da oic ne kan gaza da aka yi a riyadh wasu kasashe mambobin kungiyoyin suka buƙaci da aka gaba isra'ilar takunkumi ciki har da na hana jiraganta ƙetare samaniyar kasashen da kuma katse hulɗa da ita sakamakon yakin na gaza sai dai kasashen larabawan hudu da suka hada da haɗaɗɗiyar larabawa saudiya morocco da kuma bahrain sun yi watsi da buƙatar a cewar jaridar shugabannin waɗanda ba sa so su rasa ikonsu da muradunsu na kansu sun gamace su yi shiru ba tare da ɗaukar mataki kan kisan ƙare dangi a gaza ba in ji jaridar hurriyet ta turkiya jagoran junju har musulunci na iran ayatollah said alhamenei ya danganta nasarorin da sojan ruwan kasar suka samu tun bayan jun musulunci na shekara ta 1979 a kasar a matsayin abin ban mamaki ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da gungun kwamandojin ruwa na kasar yau talata ranar bikin sojojin ruwan kasar a cikin shekarun farko bayan junju har musulunci kasancewar sojin ruwan jamhuriyar musulunci ta iran ba abu ne mai yiwuwa ba a wasu wurare amma a yanzu sojojin ruwan sun samu nasarar shiga wurare da dama a duniyar nan jagoran ya kara da cewa ci gaban da sojojin ruwan kasar suka samu bayan juyin juhalin musulunci na shekarar ta 1979 ya kasance marar iyaka kuma abin ban mamaki inda ya yi kira da a yi kokarin mayar da rundunar sojojin ruwan ta kasar ta zama babbar runduna ta dabaru To ana shan waɗannan labaran ne daga nan Radio Hausa wacce daga birnin Tehran. Shugaban mulkin sojin Nijar Brigadier Janar Abdulrahman Chani ya soke dokar da ta tanadi gurfanar da duk wani mahaluki wanda ya taimaka wajen safarar bakin haure 'yan kasashen yammacin Afirka da ke kokarin zuwa Turai. Matakin dai na zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Nijar da wasu kasashen Turan ta yi tsami tun bayan zuwan sojin da suka kifar da mulkin shugaba Muhammad bazum wanda sojin da ke mulki a yanzu ke sake fasalta alakar su da kasashen turan wannan doka ta shekarar 2015 ta tanadi gurfanar da duk wani dan nijar da ke taimakawa wajen jigilar bakin haure zuwa arewacin kasar inda suke nufar kasashen libya da kuma algeria da zumar shiga turai a can baya dai an amince da dokar ce bisa ga bukatar brussels don kokarin dakile safarar kwararar bakin haure da ke karuwa zuwa turai bukatar shiga kasashen turai ta waɗannan hanyoyi ta yi kamari ne sakamakon barbarewar zaman lafiya a ƙasar libya a shekara ta 2011 bayan da ƙungiyar tsaro ta nato ta dafawa guguwar neman sauyin da ta yi awon gaba da mulkin tsohon shugaban ƙasar ta libya marigayi mu'ammar gaddafi rashin aikin yi ya ƙaru matuka a jihar agadis da ke arewacin ƙasar ta nijar wanda ya yi ƙaurin suna ga masu neman tafiya zuwa turai ta cikin hamadar sahara sakamakon wannan doka da aka saka tarayyar turai ta kaddamar da wata gidauniya ga afirka a shekarar 2015 ta euro biliyan biyar inda aka ware kudin domin kawar da matsalolin da ke tattare da ci rani sai dai da dama suna ganin wannan matakin bai isa ba babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya da cewa akwai buƙatar shugabannin ƙasashen duniya da za su halarci taron sauyin yanayi na cop 28 na wannan mako da su dakile ci gaban mummunan dumamar yanayi da ake fuskanta kafin a fuskanci wani mummunan yanayi babban jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana hakan ne yayin da yake yi wa manema labarai ƙarin haske a harkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york bayan da a ƙarshen mako ya gane wa idonsa yadda turin dutsen kankara ke saurin narkewa a antarctica saurin da ya ninka sau uku fiye da yadda ake gani a farkon shekarun 1990 an shirya gudanar da taron na cop 28 wanda ke nufin zama karo na 28 na babban taron kasashen duniya kan tsarin sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya a birnin dubai na haɗaɗɗen dole larabawa daga ranar 30 ga watan nuwamba zuwa 12 ga watan disamba ya karar cewa mummunan yanayi na zafi na nufin yadda yanayin zafi ke karuwa fiye da kima yayin da kankara ke raguwa ga kuma yanayi mai tsanani yana mai cewa tilas ne shugabanni su ɗauki mataki don takaita karuwar yanayin zafin duniya zuwa ma'aunin digirin celsius 1.5 da kare mutane daga matsalar yanayi da kawo ƙarshen amfani da makamashin dangin kol mai da iskar gas da ke gurɓata muhalli to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To ga shida son barka dauke da labaran duniya har sai sauran shirin mu da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi magana ne akan matakin karshe da ƙasa afirka ta kudu ta ɗauka dangane da yakin gaza wanda shine amincewa da majalisar dokokin ƙasar ta yi na a kori jakadan haramtaccen ƙasar isra'ila da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. majalisar dokokin ƙasar afirka ta kudu ta kada ƙuri'a cikin rinjaye na korar jakadan haramtaccen ƙasar isra'il daga wannan ƙasa da kuma rufe ofishin jakadancin da yanke alaƙar diflomasiya da 'yan mamaya ɗan majalisar dokoki julius selo malema shi ne ya gabatar da ƙudurin da ke kira da rufe ofishin jakadancin isra'ila afirka ta kudu a kuma yanke dukkanin alaƙa da ita wannan ƙudurin ya samu amincewar 'yan majalisa 248 yayin da waɗanda suka ƙi amincewa da shi ba su wuce 91 ba dukkanin mambobin jam'iyyar da ke mulki a ƙasar ta afirka ta kudu anc sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin waɗanda suka kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da ƙudurin kuwa na wasu jam'iyyun hamayya ne dama dai kwana ɗaya gabanin wannan mataki na majalisar dokokin ƙasar ta afirka ta kudu haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kirayi jakadanta zuwa tel aviv saboda yadda ake ƙara samun ƙamarin nuna ƙin jinin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma taimakawa gwagwarmayar falasɗinawa ta hanyar zanga-zanga da gangami da ake yi a wannan ƙasa ma'aikatar harkokin wajen haramtaccen ƙasar isra'ila ta ce an kirayi jakadan ne daga afirka ta kudu saboda kalaman da ake yi marasa daɗi a can dama dai tun farko da haramtaccen ƙasar isra'ila ta fara kaiwa gaza hari ƙasa afirka ta kudu ta janye jami'an diflomasiyarta daga tel aviv jam'iyyar take mulki a ƙasar ta afirka ta kudu wato anc wacce take da tarihin gwagwarmaya a kan tsarin nuna wariyar launin fata ta gabatar da shawarar a janye jakadan ƙasar daga Tal Abib, hakanan kuma rufe ofishin jakadanci baki ɗaya sanarwar da jam'iyyar ta anc ta fitar ta kunshi cewa za ta ci gaba da magana a kan yanke alaka da haramtacciyar kasar isra'ila har sai ta daina kaiwa gaza hari ita kuwa jam'iyyar mayaka domin tabbatar da 'yancin tattalin arziki ta julius selo malema ta gabatar da wannan kudirin ne a matsayin nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu musamman mutanen gaza da a cikin waɗannan kwanakin ake musu kisan kiyashi shugaban ƙasa afirka ta kudu sir ramaphosa da manyan jami'an ma'aikata harkokin wajen ƙasar duk sun shige gaba wajen yin tar da haramtaccen ƙasar isra'ila da take take dokokin ƙasa da ƙasa take aikata laifukan yaƙi a gaza a cikin birane mabambanta da dama na ƙasar ta afirka ta kudu an yi zanga-zanga da gangamin na nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu bayan farmakin guguwar a ƙasa ƙasar ta afirka ta kudu tana cikin waɗanda suka yi kira da a warware batun falasɗinu ta hanyar siyasa ba shelanta yaƙi a kan al'ummar gaza ba ta kuma rika yin kira da tsagaita wutar yaƙi da gaggaba ta da wani sharaɗi ba sannan ta ɗora wa haramtaccen ƙasar isra'ila laifin abin da ya faru saboda mamayar ƙasar falasɗinu da take yi da gina matsugunan 'yan shara wuri zauna a cikin yankunan da aka ayyada cewa za a kafa wa falasɗinawa daular su a ciki hakanan kuma yadda 'yan shara wuri zauna ɗin suke yin kutse a cikin masallacin kudus da lalata ɗakunan bauta na kiristoci da cutar da al'ummar falasɗinu babu ƙaƙƙautawa matsayar afirka ta kudu a kan batun falasɗinu da haƙoƙin al'ummar falasina ba baƙon abu ba ne za a iya cewa yana da alaƙa ne da kamanceceniya take tsakanin tsohon tsarin nuna wariyar launin fata da ya mulki afirka ta kudu da kuma wanda yake wanzuwa yanzu a falasɗinu watakila saboda wannan yanayi na tarihi da afirka ta kudu ta taɓa shiga shi ya sa matsayar da 'yan siyasa da kuma al'ummar ƙasar suke ɗauka da yadda suke kallon batun falasɗinu ya bambanta da na ƙasashe da dama sun ɗanɗana wahala da azabtarwa a hannun baƙin haure da suka taho daga nahiyar turai suka kwace wa ɗan ƙasa na ainihi ƙasasa wannan shine abin da ya faru da falasɗinu shine kuma abin da ya sa tun lokacin da nelson mandela yake a raye ya baiwa batun falasɗinu muhimmanci. yana ma ɗaukar cewa 'yancin da afirka ta kudu ta samu ba zai taɓa zama ya cika kowa zama kammalalle ba har sai an bai wa falasɗinawa nasu 'yancin bugu da ƙari babu wani lokaci da haramtaccen ƙasar isra'ila za ta cutar da falasɗinawa ba tare da gwamnatin afirka ta kudu ta mayar da martani a kai ba kuma a lokuta da dama a baya afirka ta kudu ta sha kiran jakadanta zuwa gida daga tal abin. saboda nuna ƙin yarda da halayyar wariya a kan al'ummar falasinawa alaƙa tsakanin gwamnatin afirka ta kudu da ƙungiyoyin falasinawa a fili ke ba ɓoye ba hatta masu gwagwarmaya ta makamai daga cikinsu kamar hamas a zamanin mulkin jacob zuma gwamnatin ƙasar ta afirka ta kudu ta gaici shugabannin ƙungiyar hamas zuwa ƙasar inda suka ɗauki kwanaki uku a jere ana ganawa da su an yi taruka da su a ofisoshin gwamnati daban-daban da kuma babban shekwatar jam'iyyar take mulki a kasar wato anc a watan satumba na wannan shekara ta 2023 gwamnatin afirka ta kudu ta ɗauke wa duk wani mai ɗauke da fasfo na palestino wahalar neman izinin shiga cikin ƙasar wato visa wanda ke rike da fasfo na palestino zai niki gari ya isa ƙasa afirka ta kudu ya shiga ba tare da an takura masa ba ita ma al'ummar ƙasar ta afirka ta kudu tana akan wannan turba ta nuna goyon bayan al'ummar falasɗinu domin ba su taɓa fakuwa daga cikin filin zanga-zanga ko yin gangami da yin allah wadai da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba don haka za a iya cewa goyon bayan da gwamnatin afirka ta kudu da al'ummar ta suke baiwa falasɗinu ba shi da tamka a nahiyar afirka hatta tsakanin ƙasashen larabawa na arewacin nahiyar wato a gwamnatance to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tons kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau zamu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum. Dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da dakta Abubakar Sadiq Isa, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan matsayin zuciya a jikin dan Adam. Ita zuciya wani bangare ne na jikin dan Adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a ido ne mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle din to amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta bangare guda za ta karbi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin bangare jikinmu daban-daban dattin shine cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaban da an zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kaman ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karba sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kaman an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karba sai kuma ta tura shi dukkan bangaren jikin dan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancinta ita zuciya tunda Allah ya halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zamana tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi ya yi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar dan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya zama na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin dan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to duk an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana Wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama. Akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin bangare mm, biyu din wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai kaga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani a rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halittar yara da su. Dakta wani ababe ne haka ki haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma da ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar abubuwan da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zagaye wasu bangare nata to idan mutum ya zama ne yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba takan yi mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu Dakta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawar jini da kuma ciwon zuciya wani ƙarin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani iwo ne wanda shi akasari zaka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana dubawa baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokuta to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya dan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata so kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hawan jini shine ummal aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya din wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin nan da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shi ne sai ya zama na ake cewa ta kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai wani hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo ɗan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ga yana yin numfarfashin sama-sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai ji kamar zai ɗauke mashi to irin wannan shi ma wani ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane ɓangare na jikin ɗan adam yake buƙatar jini ita ma zuciya tana buƙata domin jinin nan ya gudana a jikin ta ta samu ta aikin to wani lokacin sai wayannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciya ta samu matsala ya zauna ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zamana kitsen nan ya taru ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zamana ya kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhu din kamar wato ciwon asma. shi ne yawanci ka ji mutane suna alakanta ciwon zuciya ma da kaman su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan ɗin ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zama mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya? ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar wannan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika kokari yana motsa jiki motsa jikin nan kala kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban da ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin swimming kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke yi mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk nan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi to duk waɗannan suna taimakawa mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ta yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan da suna taimakawa. To masu sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Isa Sadiq ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanley stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Amirul Mu'minin Ali ibn Talib alayhi salam da muke kawo muku mun tsaya a inda muka fara magana dangane da kawarijawa da kuma yakin Nehrawan. da kuma yadda suka bullo da sabbin aƙidu a musulunci suke kuma ƙoƙarin tilastawa duk wanda ya saba masu duk wanda ya ki zama irinsu amma sukan kashe su mun bayyana cewa daga cikin wa'anda suka kashe akwai abdullahi dan habban da kuma matarsa wacce take ɗauke da ciki a lokacin bayan sun yi masa tambayoyi ya ba su amsoshi da suka saba wa aƙidunsu. har ila yau mun bayyana cewa imam ali salam ya aika musu wasu daga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don su fahimtar da su abinda ya rikice musu a cikin addini kuma daga cikin wa'anda ya aika akwai sa'a sa'atu dan sauhan da abdullahi dan abbas amma sun ki amincewa da barin su. da kuma saba duk wanda ya saba musu sun ki komawa cikin jama'a bayan watanni shida da kawo ƙarshen yakin siffin imam ali salam ya rubuta masu wasiƙa yana kiransu zuwa komawa cikin jama'a da kuma tuba daga laifukan da suka aikata amma shugabansu abdullahi dan wahab ya kafirta imam ali salam saboda abinda ya kira amincewarsa da sulhun siffin da muawiya da abi sufyan kafin haka ya aiki kais al'ansari da abu ayuba al'ansari zuwa wajensu don mai da su cikin jama'a da kuma shaida masu cewa suna cikin aminci idan har sun yadda sun dawo cikin jama'a amma kamar an doɗe kunnuwansu sun ƙi sauraron su daga ƙarshe dai imam ali salam wanda yake shirin yaƙar muawiya a karo na biyu a lokacin ya karkata sojoji dubu hudu da ya tara don haka a lokacin zuwa kashe fitinar hawarijawa a nehrawan adadin hawarijawa a nehrawan ya kai mutum dubu goma sha biyu kamar yadda ya shahara a cikin wasu littattafan tarihi a lokacin da imam ali ya isa wajensu sai ya ce masu duk waɗanda suka halarci yakin siffin daga cikinsu to su ware gefe guda ina da magana da zan yi masu a lokacin da suka ware ya tsaya a gabansu ya kuma tunatar da su kan yadda al'amura suka tafi tiriyan har zuwa inda suke ya kuma tabbatar masu cewa matakan da ya ɗauka abin da ya yi shine daidai sai dukkaninsu suka amince da maganarsa kuma suka dawo kan hanya sannan ya fuskanci sauran kuma ya yi masu magana ta hankali da kuma addini wasu daga cikinsu sun fahimta sun kuma sauya ra'ayinsu a ƙarshen tattaunawa da kuma magana da su dai cikin mutane dubu goma sha biyu kimani dubu hudu ne kawai suka rage ba su dawo kan gaskiya ba a nan sai imam ali ya ce a yaƙe su ya kuma yi wa sojojinsa bushara kan cewa za su sami nasara a kansu don za a kashe su gaba ɗaya sai mutane wa'anda ba su kai goma ba ko kuma ba su fi goma ba sannan ba za a kashe cikin sojojinsa ba sai ƙasa da goma ko kuma ba za su fi goma ba kuma hakan ya faru an kashe dukkanin hawarijawa a nehrawan su dubu kimani hudu sai wasu 'yan kaɗan wa'anda ba su fi goma ba kamar yadda ya faɗa tun farkon yakin daga cikinsu akwai abdurrahman ɗan muljam la'aninne wanda daga baya ya dawo ya kashe imam ali salam a cikin watan ramadan na shekara ta arba'in bayan kisan su imam ali salam ya zagaya cikin gawakinsu yana duba su guda-guda sai ya ga wani daga cikinsu wanda ya shahara da karatu alkur'ani mai girma cikin dare da sauti mai daɗi sai ya kira wani sahabinsa da ya kira kumail kumail ɗan ziyad wanda ya san da labarin yana nuna mashi wanda suka ji yana karatu alkur'ani a wani dare a baya sai ga shi duk tare da tilawar alkur'aninsa bai amfane shi ba don ya mutu a cikin hawarijawa malaman tarihi sun bayyana cewa da dama daga cikin hawarijawa sun haddace alkur'ani mai girma sannan idan za ka ga yadda suke kiyamun laili sai ka raina kanka amma duk ya kare a yakar waliyin allah ya kare a yakar hujjan allah a bayan ƙasa amirul na ali ibn abi talib alaihissalam haddal alkur'ani bai kare su da komai ba sai tabbatar da hujjar allah a kansu allah ya kyautata ƙarshen mu a wata maganan da ya yi dangane da aƙidar hawarijawa bayan an kashe su gaba ɗayansu sai 'yan kaɗan wanda ba su fi goma ba sai wani ya tambayi imam ali salam yana ce mashi an kashe mutanen gabaki ɗaya sai imam ali salam ya ce masa ba haka ba na rantse da allah su mani ne a tsotson mazaje da kuma cikin mata a duk sanda wani ya tashi da ƙahon shaidan a cikinsu sai a sare shi sai wani ya sake tashi shi ma a kauta shi na su zai zama ɗan fashi da kuma ƙwacin kayakin mutane kuma wannan ya tabbata a tarihin musulunci don a tsawon tarihin addinin musulunci an ci gaba da samun hawarijawa har ma a wasu lokuta sun kafa daula ko kuma dauloli a cikin al'ummar musulmi suna da aƙidunsu da masabarsu wanda suka rubuta littattafai don kare su to da yadda allah za mu ci gaba da kawo muku al'amura dangane da khawarijawa da kuma yadda aka yi da su kafin su halaka wasu kuma daga cikin su su kubuta masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon dangane da siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu. Inda muke masu ƙarin bayani sannan kuma da ƙarshe mu je ra'ayin masana dangane da su, da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana dangane da tsagaita budewa juna wuta na kwanaki hudu wanda kungiyar hamas wacce take iko da yankin zirin gaza a kasar falasino da aka mamaye da kuma tasirinsa a yakin da aka fafata ta tufanul aksa tsakanin falasɗinawa da kuma sojojin hamsin kasar isra'ila kamar yadda kowa da ya sani a ranar 7 ga watan oktoba da ya gabata ne dakarun izuddin kassam na kungiyar hamas wacce take iko da yankin zirin gaza na ƙasar falasɗinu da aka mamaye suka shiga yaƙi da yahudawan sayoniya wa'anda suke mamaye da su da farko dai dakarun izuddin alkassam ne suka farwa matsugunan yahudawa da suke kewaye da zirin gaza a ƙasar falasɗinu da aka mamaye inda suka rusa katafaren katangan da yahudawan sayoniyan suka gina don kyautata tsaron mazaunan yankin musamman daga hare-haren falasɗinawa daga zirin gaza sun rusa wani bangare na katangar sun kuma shiga matsugunan yahudawan kimani guda uku suka kashe wasu sojojin yahudawan suka kama wasu sannan suka lalata tankunan yaƙi da motoci da kayakin yaƙi da dama da suka samu a sansanonin sojojin da suke cikin wa'annan matsugunan sannan suka sake komawa cikin zirin gaza tare da wa'annan fursunonin yaƙi suka shigar da su ƙarƙashin ƙasa daga nan aka fara fafatawa da sojojin yahudawa inda tare da jiragen sama ɗauke da manya-manyan bumabumai sojojin yahudawan suka rusa gidajen mutanen gaza a kansu suka kashe maza da mata da kuma yara kai hatta dabbobi ba su tsira ba daga ruwan bumabumai na yahudawan sayoniya ba duniya ba ta taɓa gani irin wannan tashin hankali da kuma kisan kiyashi da hamci kasar isra'ila ta yi a gaza na sabawa haƙƙin bil'adam a duniya irinsa ba wannan kuma ya sa wannan yakin ya ingiza kowa a duniya in banda wa'anda suke tare da yahudawan yakin ya ta da hankalin duk wani wanda yake da tausayi ko menene karancinsa sai da hankalinsa ya tashi don ganin yadda hamji kasar isra'ila da amurka da kuma sauran ƙawayensu suke barin wuta suke kashe mutane a gaza da mafi yawan mutanen duniya ba su taɓa ganin irinsa ba wannan ya sa duk tare da ɓoye gaskiya wanda kafafen yada labarai na yahudawan da kuma wannan ƙasashen yamma kamar tashar rediyo da talabijin ta bbc suka yi amma sai da mutanen duniya suka gano gaskiyan abin da ke faruwa a wasu kafafen yada labaran musamman daga tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon da aljazira da kuma na sauran ƙasashen larabawa a nan ne hatta yahudawan amurka wa'anda ba masu goyon ban yahudawan sayoniya ba suka fito kan tituna a manya-manyan biranen amurka suna barranta kansu daga abin da harmci kasar isra'ila ko kuma yahudawan sayoniya suke yi a zirin gaza wannan yakin ya ci gaba har na tsawon kwanaki hamsin zuwa lokacin da aka kashe falasɗinawa a gaza fiye da dubu goma sha hudu wa'anda galibinsu yara ne da mata da tsoffi dakarun ƙungiyar izuddin kassam kaɗan ne suka yi shahada a yakin don mafi yawansu suna ƙarƙashin ƙasa ne inda sojojin hannu ƙasar isra'ila ba su isa su same su ba wannan halin ya ci gaba har zuwa ranar juma'a 24 ga watan nuwamba da muke ciki aka tsagaita buɗewa juna wuta a dole tsakanin ɓangarorin biyu sannan suka amince su yi musayar fursunoni wa'anda kowane bangare ke tsare da su sannan a shigo da kayakin abinci da sauran bukatun mutanen gaza kafin haka sojojin yahudawan sun katse wutar lantarki da ruwa da gas daga zirin gaza ba wai kawai sun hana wutar lantarki a asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya na gaza kadai ba sai dai sun rusa asibitoci akan marasa lafiya sun kashe likitoci da jami'an kiwon lafiya da duk wani abu mai rai da ya getta a gabansu a gaza al'amarin yana da ban tsoro da gaske don haka daga ƙarshe saboda takura daga cikin gida da kuma zanga-zangar mutane a duk faɗin duniya ya sa yahudawan suka amince da wannan tsagaita buɗewa juna wuta na kwanaki hudu a cikin wa'annan kwanaki hudu dai ana sa ran bangarorin biyu za su yi musayar yahudawa hamsin da falastinawa ɗari da hamsin ya zuwa yanzu dai sun yi musayar mafi yawan mutanen da suka amince a yi musayar su hakika hamci ƙasar isra'ila dai tana tsare da Falasɗinawa a gidajen yari wa'anda yawansu ya kusan dubu bakwai amma a cikin kwanaki hudu da aka tsaida buɗewa juna wuta yahudawan sun amince su saki yara ƙanana wa'anda shekarunsu ya kama daga sha tara zuwa ƙasa da kuma mata sannan ƙungiyar hamas kuma za ta saki yahudawa hamsin daga cikin kimani 300 da take tsare da su a zirin gaza amma abinda za mu fahimta a cikin kwanaki kimani 60 da suka gabata sun hada da cewa da farko duk tare da ruwan bamai wa'anda sojojin hamdu kasar isra'ila da ƙawayenta suka yi a kan zirin gaza na tsawon kwanaki kimani hamsin bai sa suka kwato yahudawan da kungiyar hamas take tsare da su a zirin gazan ba kuma duk tare da cewa sun shiga wani bangare na zirin gazan amma sun kasa kwato yahudawan don haka ya zama masu dole suka dawo kan hanyar tattaunawa da kungiyar hamas don tseratar da wa'annan yahudawan da suke tsare a hannun kungiyar hamas sai kuma na biyu da dama a duniya ba su san muni harfi kasar isra'ila ta kuma musibar da suke zubawa al'ummar falastinu fiye da shekaru 75 da suka gabata ba sai lokacin da wannan yakin ya auku don ruwan wutan da suka yi a gaza ba shine na farko ba to madalla masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 68 inda a yau za mu leƙa ne wasu yankuna da ke cikin ƙasar iran domin ganin irin yanayin da suke da shi inda wasu yankunan suke da faƙo wasu yankunan kuma suke da faƙo da sahara to da allah ubangiji a yau idan ana tare da mu za a ji yadda ta kaya a cikin wata tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da waɗannan manyan hukunni guda biyu da ke akwai a sassa na ƙasar Iran. Da Allah Ubangiji inda ana tare da mu bayan an saurari kalmomi da za a yi amfani da su a cikin shirin za a ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da Ramin kafin nan ga kalmomin da za a yi amfani da su baki ɗaya a cikin shirin. یو اتوبوس موتر بس مرد متون نمیجی من آشنا شدم نی ناسن، جیرفت ینکین جیرفت اهل جیرفت متومن جیرفت او بود شی یا کسنچه شهر گری کویر فقو شهر کویری گری می فقو نزدیک کسا کرمان گرن کرمان دانستم نسنی اسم سونه دشت کویر فقو مهده دا da کویر لوت حقو سنسه یکی دیا آن دیگری ونچن ندبن آب روا بسیار کم کدن قره باران روان سما باران میبارد بارد روان سما نسبکه آنجا چند درست است هکنی چند شهر وسو گروروا هیچ کس با کوا زندگی رایوا آنها زندگی می کنند سو سنا رایوا او زندگی نمی کند شی بای رایوا دمای هوا یعنی این اسکا چقدر یا یا یکی خیلی گرم میزاپی قره بین سکان پنجاه. همسن شست ستن درجه درجر ما اونن یعنی سانتیگراد ما اونن یعنی زاپی روز رانه شب دری شبها دراری خنک میسنی کجا؟ اینا خراسان لردن خراسان خراسان جنوبی خراسان تکدو قوم برنن قوم اسفهان برنن اصفهان سمنان برنن سمنان یزد برنن یزد کرمان برنین کرمان سیستان ینکن سیستان بزرگ میگرمه شرق گبس مرکز سکیا کو چیبیا، فرش، دردوما، فرش دردومه فرش بافی ساکر دردومه سفالگری کسکو هنر پساها وجود دارد اکویشی کشاورزی نوما چگونه یایا درخت ایتاچیا خورما دبینو مناطق ینکونا اطراف گپی زیاد دیوا آب کم ruwa kaɗan. obe kami. ruwa ɗan kaɗan. u niyoz dorad. shi yana da bukata. to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Al-Anfal aya ya pili hadi aya ya nne.